mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ƙarashen tattaunawar da wakilinmu Muhammad Ibrahim ya mana a kan shirin Market 2 na hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID. A ƙarshen tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi daraktan shirin wato Malam Aliyu Sama'ila ko me hukumar za ta yi domin ta tabbatar da ɗorewar wannan shiri kuma kar ya durƙushe. saboda yawanci daga wa'adin aikin kungiya ya cika kungiya ta tattara nata ya nata ta yi gaba sai duk abin da aka gina ya watse kuma ya baje to mala aliyu sama'ila ka ji wannan tambaya ta mahmud ibrahim kwari wani ginshiki kuka kafa domin kar aikin da kuka ya wargaje babban ginshiki shine ai abin da mun ka koya kenan na rashin ba da tallafi su waɗannan abubuwan da ka cewa da ƙungiya ta tahi abu sai ya baje saboda sun zo da ba da talloha ne haka Rada ba tallafin shi ke so babban ginshike guda shi ne ba tallafi tun harko wanda yake ciki ya san amfanin abin ne shi yasa ya tsaya kaji ɗaya kenan dogaro ga kai ginshiki na biyu shi ne haka duk ta nan tun harko tare ake yin ta da manoman da masu kamfuna da jihohi tsoron da bamu nan ma za su iya tafiya tare su manoman nan da ka gani haka nan sun san amfanin abin ko muna nan ko ba mu nan za su ci gaba da harkarsu saboda sun ga amfanin abin haka nan abin da kawai zan ce shine masu kuɗinmu su shiga harka sarrafa kayan abu. kamar kamfanin na baka misali kamar nestle masu yin milo mm. kamar cadbury masu yin tomtom masu yin bonvita ah, mm. dunnan kasuwannin mu suke zuwa su sai kayan na a ta har Legas a sarrafa su a haka to don mi da ba za a iya sarrafa su kuma a sarrafa da biskit din nan da kake gani da sauransu kamfani guda ne na sani wanda yake yin wannan abin nasco a jos shi kadai ke wannan abubuwa yana sarrafa su to abin takaici guda shine sai a sarrafa abubuwan nan a dawo da su kuma a su ko indomi din nan ana yin shi na dawa ana ta abin nan haka nan to amma ba kila a can haka nan Dan haka dai akwai bukatar eh, musamman masu mu da dama su dinga saka jari akan kamfanonin kenan da suke da mu'amala ko alaka da amfanin gona kenan yana da amfani kwarai da gaske saboda mi saboda na ɗaya dai kaga irin yawan mu kawai kasuwar cikin gida ta ma isa mm. ana magana mutum miliyan 170 dole kowa ya ci wani nau'i na abinci to kuma irin duk wata ƙasa da ka ga ta ci gaba duniya sai da ta yi maganin abin da za ta ci kahin ta shiga wasu manyan fannoni na daban haka to wai yin abin da za ka ci ba wai ka noma shi ba ɗanye a'a sai an shiga kuma sarrafawa haka nan kawai ba ba kamar yanzu misalin da ake ta basuwa sahiya ta allah dut najeriya na kashe naira miliyan 386 a kan shinkafa to me zai hana mutane su yi kamfanin da kaga na ɗaya dai zai ƙara bunƙasa noman shinkafa mutane za su samu aiki me kiranka na ƙarshe ga masu kamfanonuwa da hukumomi da kuma noma a kira guda zan yi musu su masu kamfuna su ci gaba da abin nan waɗanda dai adda halin yin kamfunan ba su yi ba su shiga a wannan harka saboda bi saboda ita ma tana samun ana samun amfani kamfanin da mun je da kai jiya mm. ko da ya fara da mutum goma ya fara aiki yanzu mutum 246 gare shi wayanda suke fama nan ma'aikata mm. sannan wayanda ka zuwa leburori casual hakan nan yakan ɗauki mutum dubu ka dai ga yadda aka hidima ana murza shinkafa ana loda ta a hita da ita to ashe kaga mutane za su samu aikin sannan kuma abin nan an yi su suka daka shi ka kawai irin ba sai a noma nan a kai shi a sarrafa wani wuri a dawo da shi kuma ku siye tun da dole ko baka sha bita ba ɗan kana sha to kawai babu wani abin na hada biskit ɗin nan da kake gani da dawa zai kaga wani biskit ɗin kashi sittin na shi dawa so don me zai hana a ce an abin nan so cerelac din nan masara ce haka nan da yara nutrient din nan waken soya ne da masara haka nan babu magi da kaka gani starch din rogo ne da sauran abin nan na eh, sinadaran waken soya aka hadawa a yi magi da roiko da sauransu haka so don duk wani abin da ka gani haka za ga cewa da tushe ne nauyin abinci to kira ga shi shine irin a ƙara samun irin wayannan din wayanda za su shiga to tun daga ƙasar ga ruwan ga ranar noma haka na akai sai a ci gaba mutane su samu abin yi haka nan a rage ma mutane talauci da hoton attajiran Najeriya da ma na makwabtanta sun ji wannan kira na Malam Aliyu Sama'ila da kunnuwan basira masu iya magana da yana cewa da rashin tayi akan bar arha Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana a yau da izinin Allah ku ji wani sabo. Yanzu a madadin Aliyu Sama'ila, daraktan shirin Market 2 na hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi. Da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata.